daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mota alfa rediyo za kuma iya ji mutanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. Juma'a goma sha tara ga watan Afrilu na shekarar hudu Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar mu Binta Ibrahim, inda a yau shirin namu zai tattauna a kan irin rawar da matasa ke takawa a fagen siyasar Najeriya tare da kuma jin ra'ayoyin matasa a kan lamarin. Sannan za mu leƙa filin girke girken mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. To muna tare ne da Alhaji Murtala Abubakar da kuma Alhaji Dahiru Hassan Kera dukkaninsu matasan 'yan siyasa da ke Najeriya inda za mu tattauna al'amuran siyasa musamman ganin cewa matasa suna ci gaba da samun madafan iko a yanzu kasashe na Afirka. Alhaji ah, Murtala. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Alhaji Dahiru Hassan. Jama'a barkan mu dai barkan mu da wannan lokaci. Bari mu fara da Alhaji Murtala Abubakar. Ta doka kasar Najeriya wanda shugaban kasa ya sa hannu ta bai matasa damar shiga harkokin siyasa wanda a turanci ake cewa not too young to run amma har yanzu babu wani muhimmiyar tasiri da wannan damar ta da ga matasan najeriya a siyasance ko me za ku ce akan haka wannan korafi ko kuma wanda yake tunanin cewar wannan dukan da aka sama hannu lokacin shugaba buhari wannan ka duba kwata-kwata bai wuce shekaru hudu ba a kuma shi dokan nan akwai dalilin da ya sa aka samar da shi akwai tarnaki na dokoki wato wanda ya shafi shekarun da mutum zai iya yin takara wanda a lokacin ya zama babban kalubale ga matasa bayan sauran tarnaki kamar na kuɗi da na godfather da sauransu da ke akwai so amma wannan daidai gwargwado an kauda shi kuma kauda ihin da aka yi ya ba da dama an samu matasa a majalisar dattawa an samu matasa a majalisar wakilai an samu matasa wanda suka fito suka yi takarar gononi an same su inda kila ba samu nasarar ba wanda kuma abin dama sannu a hankali ne shine kujerar shugaban kasa saboda haka mu muna ganin wannan doka ya yi nasara kuma yana tasiri saboda yana daɗa ƙarfafa matasa ƙarfin gwiwan shiga a dama da su harkar siyasa. Harajin Ahiru Kera. A gaskiya doka ce damun da aka bada cewa misali akwai wasu abubuwa da suka zama da wa su matasa cewa ba su samu daman cewa yadda za su su ba da gudubawansu har a ce sun yi fice a siyasa da kuma abin da ya shafi shugabanci ba a wannan ƙasa ta Najeriya. Amma tun da aka cire wannan da baibayin kamar yadda mutane suka sani cewa bai samu wani tsawon lokaci ba amma idan za a yi dubi da cewa matasa da yawa sun taka rawar gani a harkar siyasa da harkar shugabanci ko a lokacin shi eh, tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari akwai matasa da yawa da suka zo suka ba da gudumawa wasu ministoci ne wasu dai eh, ba su ba da shawarwari ne wasu kuma daraktoci ne kuma matasa ne aka ba su wannan daman kuma sun yi hoɓasa. a gurin kuma a siyasance akwai matasa da yawa da suka zo suka yi takarkari a jihohi a majalisun jiha a majalisun tarayya na dattijai da wakilai duka suka zo suka cici zaɓuɓɓukan su kuma suka ba da guduma musamman na ci gaban wannan ƙasa ta najeriya a duk mai tunanin cewa matasan najeriya ko suna da wani ƙasa ko kuma cewa misali ba su ba da guduma ko kuma ko da an ba su dama ba su iya amfani da wannan daman gaskiya ina ga bai fahimci ma halin da matasan najeriya suka sanci kansu ba idan kana neman matashi da yake jajircewa matashi da yake yake hoɓɓasa na cewa ya ga cewa ya cimma burinsa misali a siyasance ko kuma na ba da gudunmawar ci gaban ƙasar nan to matashin najeriya yana ciki saboda dubi da irin abubuwan da lissafa gurare diyan matasa an ba su dama kuma sun zo sun taka rawar gani kuma insha Allah kamar da mutane suka sani dama ce wadda yanzu ne aka same ta zuwa gaba sai gurin da Allah ya kai matashin najeriya to amma ba na zargin cewa ko matasan najeriya kuna da tsoro kuma akwai kwaɗayi da kuma gaggawa a cikin al'amuran harkokin siyasa ku wanda haka yake kawo muku rashin nasara akan takarkarin da kuke yi a ƙasa duba da yadda a da eh, farko farkon kafa Najeriya matasan ne su suka ma rike dukkan madafun iko amma yanzu ya kasance kun bar wa tsofaffin suna ta bugawa. Gaskiya wannan zargi da ake ko kuma sashe da mutane suke eh, ba gaskiya ba ne domin idan kika duba matasan da su dama ne kusan su ne namu iya cewa kusanci ma zaune lokacin ɗauko su aiki babu irin gwagwarmaya akwai guraren aiki karatuttuka ba da abin da ake kira su scholarship wato tallafin karatu karatu ake badawa da yawan suka samu suka yi karatu yanzu ne zaki samu matashi da yawa muna gani a kafafen yada labaru da gurare da yawa matashi ya tashi dan talaka ne wani wulbaro yake turawa ya je karatu ya yi digiri ya zo ya hoɓasa muna gani a yau da nan matashi ya zo malamin makaranta ne na firamare ya zo ya ci eh, majalisar jiha kaduna south matashi dan acaba ya zo ya ci kujerar majalisar wakilai ta ƙasa a wannan zaɓe da ya shige so yanzu matasa ne suke da gwagwarmaya da matasan da gata suka samu matasan yanzu su ne suka suka confronta abin da bature ke kira challenges abubuwa da yawa talauci an zo guraben karatu sun yi wahala guraren samar da aiki sun yi wahala yau aiki ko kuma siyasar ma za ki samu sai dan wane da wane amma matasa suna tusa kansu da karfi da yaji suna da capacity suna da duk abin da ya kamata da ne mutane suka samu dama yanzu matasan su suke neman dama su fasa kuma su uh, gurin da su ga jini insha Allah su amfani da daman da Allah ya ba su kalubalen da matasa wannan lokaci suke fuskanta ya sha banban da kalubalen da iyayenmu suka fuskanta kuma gaskiya ne kowa kowane zamani yana zuwa da irin nashi kalubale. amma abin da ke akwai shine a matasan yanzu mun san mutane ne jajishattu wayanda suke da ilimi kuma suke da kishin ƙasa kuma idan sun gamsu akan abu suke yin shi bisa aƙida wannan za ka iya gane haka saboda jajircewan da matasa suka yi wajen shekara goma sha ɗaya suna mara shugaba buhari baya a lokacin da suke da yaƙinin cewa buhari nan na talakawa ne kuma mutum ne mai kishin ƙasa wanda zai iya samar da yanayin da matashi dai samu rayuwa mai inganci so aka yi gwagwagwan nan suka fito suka yi zaɓe zaɓe kuma suka tabbatar da wanda suke so shi aka bamuwa so idan matasa su suka jagoranci wannan gwagwarmayar da aka yi kuma aka yi wannan nasarar to kaga ba bayan da za ka yi ka ce matasan najeriya matsorata ne ko mutane ne waɗanda ba sa da kishi abin da muke samu ko dan lokaci shine mun samu a magabatan magabatanmu wato iyayen mu na yanzu waɗanda su sun kasa gane cewar komai yana da lokacinsa kuma dole a samar da yanayi wanda zai tabbatar da rayuwar matasa wanda suka kasa yin haka. In kun lura waɗanda suke faɗin cewa an kasa cimma nasara gagaruma ta fuskan siyasa sun san cewa tarnaƙin da haka aka haifar misali in ka ɗauki hukumar zaɓe na Najeriya wanda bisa ga dukkan alamu in kai kwamfiyarin ɗinta da eh, irin hukumomin zaɓe kamar na na Senegal da aka yi yanzu kai ka san muna da tafiya mai nisa da ya kamata da muke kai wanda kuma kaga ba matasa ne suke tafiyar da wannan hukumar ba in ka ɗauki jam'iyyun siyasun mu wanda aka mai da al'amura gaba ɗaya na kuɗi ne wato abin da ake kira money back politics wayanda suke controlling jam'iyyun nan za ki ga mutane ne masu kuɗi na gaske wanda kai matashi da ka gama makaranta ka gama yino kake kokari ka samarwa rayuwanka da kuma al'umma a ah, madogara to zai wahala ka iya gogayya da wa'annan mutanen wajen samar da kuɗi so idan da akwai wani matsala to matsalan ba namu ba ne matsala ne na hukumomi wanda iyayenmu magabata suka samar so saboda haka batu na rashin tsoro saboda mun tsaya mun yi na buhari sannan rashin alƙibla kuma ba rashin alƙibla ba ne tarnaƙi ne da aka sassamar wanda su wa'anda suke zargin mu da rashin alƙibla ɗin su ne wa'anda suke zuwa suke ci da sunan matasan suke suka hana matasan dama na su fito su nuna kwarewansu su nuna gogayyansu saboda hukumomi da wuraren da aka samar don su samar da abin da ake kira level playing ground ya zama corrupted wa'annan tsofaffin su suke amfana da su. Tuwanin samun matasa a wasu kasashen Afirka wanda suke hawa madafan iko misali a kwanan na an samu a kasar senegal inda matashi dan shekara arba'in da wani abu shi ma ya zama shine shugaban kasa amma har yanzu a najeriya an fi ganin um, matasan uh, 'yan siyasa a matsayin yaran tsofaffin 'yan siyasa waɗanda su suke da abinciwa a kansu hakan na nufin matasan najeriya ba ku da ra'ayin kanku kenan a ba ra'ayi ba ne matasan najeriya ba su da shi sai dai dama ne ba su samu ba kamar wadda suke kasashen ketare suka samu domin kamar da ake faɗi cewa akwai tarnaƙi misali abin da ya shafi dokokin ƙasa akwai irin yadda yanayin da shi matashin najeriya ya tsinci kanshi na faɗa baya cewa da ki samu sau da yawa matasan najeriya sun tsinci kansu da abubuwa tarna'i da yawa ta nan gaba da baya so kusan mutum ne kamar mutumin da aka ɗaure cikin sarƙa yake ƙoƙarin kwance kansa har ya tafiya so a yanayin da matashin najeriya yake ciki waɗancan kusan in ka duba level ko kuma abubuwa da suka samu abin da ake wato da yake kira level playing field ko yanzu wanda aka yi a Senegal din nan zaki samu fursu da ya fito sannan ya zo Allah ya bashi shugabancin kasa ya gwagwarmaya amma saboda tsari na dokoki da kuma irin eh, yanayi da ya samu har Allah ya sa ya zo ya zama shugaban kasa ina kyautata zaton cewa abubuwan da zamu muka fuskanta gaba cewa matasan Najeriya yadda suka taso insha Allah sai sun ba da misali fiye da abubuwan da muke gani a sauran kasashen ƙetare domin challenges da irin abubuwa kalubale da matashin Najeriya yake fuskanta da yawan su su ba su fuskanta ba misali kamar da aka faɗa baya cewa maganar ilimi magana yanzu dokokin eh, zaɓe ɗin kanta misali ki ga da aka zo aka mai da zaɓe abun da ya zama abun kuɗi ne sai ka tara kuɗi da sauransu waɗannan duka ƙalubale ne wanda wasu gurare da yawa ba za ki samu ba za ka tashi yau in kana da in kana da qualification wato cewa ka cancanci ka tsaya za ka tashi ka tsaya zaɓe mutane su baka goyon baya da gudunmawa ka ci zaɓe a Najeriya kana neman abubuwa da yawa matasa sai ka tara kuɗi makudan kuɗi ko da in yadda ake kamfen tafiyar da eh, eh, gudanar da abun yakin neman zaɓe a Najeriya duk da zaki samu an ce ga iya eh, adadin kuɗin da za a kashe amma dukkan mu mun san ba haka ake kashewa duk mutumin da zai takara a Najeriya ba karamin kuɗi ake kashewa ba so matasa suna da ƙalubale na mai su nemi kuɗi in za ka nemi kuɗi ta ina sana'o'i yanayin da aka tsinci ƙasar na a ciki ko sana'a kake ko kasuwanci kalubale yana da yawa a Najeriya kowa ya sani cewa kasuwa da abubuwa da yawa sun zama tarzaki amma cikin ikon Allah a haka matasan suke eh, tabuka abin alkhairi abin kirki har yanzu sun fara kamar da aka faɗa a baya cewa ko zuwan Muhammadu Buhari tsohon shugaban ƙasar Najeriya matasa su suka ba da kusan kashi 90 na gudumawa cewa ya zama shugaban ƙasa ah, sai kuma aka zo aka samu aka wasu abubuwa da yawa suka suka faru yanzu ko yanzu ma wannan gwamnatin matasa sun ba da guduma amma dai kamar yadda muka sani kuma na faɗa baya cewa a majalisun jiha a majalisun tarayya na dattijai da na wakilai akwai matasa da yawa da kuma suna ba da gudunmawansu akwai gwamnoni da yawa akwai ministoci da yawa to shugaban kasa ma nan gaba ba da daɗewa ba matashi zai zo zai tsaya a shugaban ƙasa matasan najeriya kuma za su ba shi gudunmawa ba maganan tsoro babu maganan ko kwaɗayi da wani abu duk abin da matashi yake yana yi kusan matasan najeriya suna da abin da ake kira tarbiyya idan muka duba wasu abubuwa da yawa suka faru a ƙasashe da yawa irin yanzu eh, abin da ake kira arafa spring da aka zo matasa ne suka zo suka juya kusan matashin najeriya najeriya in ya tashi yakan duba makomar kasa in ba haka ba matashin najeriya abubuwa da yawa zai zo yi da karfi da abubuwa kuma ya cimma burinsa amma ana bin abin da bature yake kira logically kuma insha Allah a hakan za a cimma buri jama'a masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma za mu shiga hutun rabin lokaci kuɗan shakata da wannan. rana da za ka ɗauki zance na a Allah da ka hai hasashe na. da bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa cikin gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. Bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya akwai waɗanda suka yi takara a cikin 'yan takarkarin da zaɓe da ya wuce tun daga shugaban ƙasa har zuwa gwamnoni wanda akwai da yawa daga cikinsu matasa ne me yasa ba ku kai su ga kujerunsu a na farko kowanne ƙasa tana da yanayi na siyasarta kuma irin yanayin da ke akwai a siyasance shi zai ba da nasara ga wasu jinsi ko kuma a class na al'umma so kamar yadda matsalar da muka tsinci kanmu a najeriya shine uh, politics sorry siyasa ta zama siyasan kuɗi wato monetize uh, politics kuma idan ka duba bakin siyasar kuɗi din a jam'iyyun da suke tafiyar da harkoki za ki ga mutane ne wanda tsofaffin nan ne da suka yi dumu-dumu a ciki waɗanda ba su da aƙida da suka haifar da yanayin da ake ciki a yau wanda kuma aka gada wanda mun matasa muke ƙoƙarin mu ga an canza su kuma suke yaƙanmu. mu so haka kuma in kika dubi hukuma kamar na 'yan sanda irin rawan da suke taka lokacin zaɓe eh, za ki ga cewar idan ba kana da kuɗi ne da za ka samu 'yan sanda da za su kare maka ƙorhunka da sauransu ba duk farin jininka duk nasaranka idan ka gama wuce ino obstacle na jam'iyya ka zo lokacin takara a general election za ka iya fuskantar babban kalubale haka zalika ita hukumar zaɓe wanda kodan lokaci ake zarginta da rashin taɓaka abubuwa da zai tabbatar da sahihancin zaben so rashin samun sahihancin zaben nan kullum shi yasa zaka ga matashi wanda yake da farin jini mara tsoro mai alƙibla da ya fito ya gwada mutane manufofi da yawa mutane suna son manufofin nan na sama da karshe za ki ga shi yake nasarar mu. saboda haka ko zaben da aka yi wanda ya wuce akwai matasa da suka fito suka yi takara kamar a SDP akwai matashi wanda yana da eh, akidoji masu kyau kamar akwai su saware da dai sauransu wa'anda ma sun je general elections so amma daga karshe lokacin da zaben ya zo mun ga irin aika-aikan da aka yi da haɗin kan 'yan sanda da hukumar inec da, sauran al'umman ƙasa so wanda ko an fi mai da hankali ne akan waye yake da kuɗi wa zai fitar da kuɗi da kuma aka bi siyasan na kuɗin aka yi su so ba matasan ba ne matasan sun fito sai zaɓe na tsakani da Allah bisa gamsuwa da abin da suka gani amma abin da aka kasa yi shine kara ƙurhu kuma kara ƙurhu wannan da an ɗauka hukumomin 'yan sanda da haƙƙin ya rataya a kansu da su yi amma tunda suna gaza sannu a hankali za a kai lokacin da matasan za su fito su wannan aikin da kansu. To a kaddara cewa an cire dukkanin wa'annan korafe-korafen da kuka yi na magana kila kuɗi ko kuma damammaki da ake takura ku da kuma samun tsofaffin 'yan siyasa da suke a tattare muku hanyoyin. In aka kaddara hakan cewa zai iya faruwa shan akwai yiwuwar samun nasara da kuma riƙe ragamar A madafan ikon Najeriya nan da zaɓe mai zuwa kuna ganin akwai haske a hakan? Ah, insha Allah akwai haske kuma ah, ina ah, tabbatar da zaton cewa duran da matashi ya karɓi ragamar ƙasar nan za a ga canji a lokacin da za a gane cewa ga yadda ake tafiyar da mulki kuma mulkin da zai amfani da tije da matasan da duk wanda abin ya shafa. Domin ko da a yanzu misalan da na bada cewa wanda suka tsaya suka yi takara wanda har suka yi nasara a cikin matasa a wasu gaɓoɓi na zaɓe da yawa zaki duba in aka kwatanta su da su eh, masu tsananin shekaru watan dattawan za ki samu na matasan gudumawan matasan yafi ko ministoci da aka bada wadda suka shuɗe nan idan kika duba abinda bature ke irin performance na matasa ba za ki hada da na dattijan nan ba kuma kamar da aka bada misali cewa eh, tarnaki ne matasan suka samu duran da kuma suka samu dama za su cire wannan tarnakin wanda zai ba wa matasa ko a ina dama cewa ya zama cewa su shigo siyasan nan a dama da su Kuma kuma insha Allah su canza tsari yadda ake shugabanci a Najeriya. Ai wannan mayan sannu a hankali ne kuma ana tafiya ana kauda wa'in abubuwan da suke wa a ci gaban matasa tamnaki amma babban hatsarin da kasan na yake fuskanta da siyasan kasar na yake ciki shine a siyasan tsofaffin nan wa'anda ba su da haƙida wa'anda suka yi kane kane suke da wa'anda suke gwamnati da yan kanzagin su wanda suke zuwa karɓa kuɗi a madadin su suke zuwa gurɓata matasan nan so wannan shine babban tarnaki shine babban kalubale da matasa suke fuskanta yanzu wanda abin da ya kamata nan gaba a cikin wa'in abubuwan da muke kokarin mu ga an kauda har da ma yanda za a seta tunanin matasan saboda kodan lokaci abin da kake gani ya fi abin da ake gaya maka so abin da muke gani iyayenmu suke aiwatarwa na cin hanci na satan ƙurhu na gurɓata harkar ino siyasa da sauransu wa'in abubuwan muke koyi da su so saboda haka muna so mu ga lokacin da zai zo ba wai abin da suke gaya mana ba muke so mu gani ba a'a abin da za mu so mu ga su suke yi saboda haka duk wani da ya taso ya ce wai matashi matsoraci ne matashi makwadaici ne matashi eh, bai da alƙibla to muna so mu tabbatar mai da cewa rashin alƙiblan nan nashi da kwaɗayin nan nashi da rashin kishin ƙasar nan nashi shi muke gani shi muke koyi da shi saboda haka idan yana so ya ga matashin Najeriya ya yi abin da ya kamata to ya canza irin takunsa ya zama ɗan eh, ƙasa na gari don mu ganshi ya zama abin koyi wanda zai zama reference point gare mu kamar yadda lokacin su ake da su malam aminu kan da suka zama reference point musu kullum suke tunkahu cewa sun zauna da malam aminu kan wanda mu yau ba za mu iya tinkahu da wani daga cikin su mu ce mun zauna da wani ya koyar da mu siyasa na aƙida wanda muke alfahari da shi ba Allah ya kiyaye. Gida dubu na gina tanadin wajen ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauce da ke sumun rana sannan in kaucewa idan duna da ke bina in ban da sawaye na ga masu bikona an ɗauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan gona ya mai gidana da za ka duba zance na wala ya Allah na ka cikan muradina ubangida na da za ka dauki zance na rado Allah da madalla masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin namu na yau kuma kuna amfana kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin girke-girken mu. Allah Mai sauraro barkanmu da sake saduwa a zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke na taba kalashi. Yau na tare ne da Hajiya Habiba inda za ta gabatar mana da wani abin sha ko in ce kunnin wake soya ko Hajiya Habiba? Eh. eh. Hajiya Habiba barka da zuwa wannan zaure namu. Barka ka dai. To ya ake gabatar da shi wannan kunu na sha na waken soya? To jama'a assalamu alaikum. shi wannan kunun waken suya idan ana bukatan yin shi ana son uwar gida ta kasance ta samu waken suyanta idan ta samu waken suyanta za ta kai a barza mata idan aka dan barzo mata waken suyanta za ta zo sai ta wanke shi saboda sai an wanke dusan shi eh, wannan bawon idan aka wanke dusan shi ya fita za ta zo sai ta kai inji sai a markaɗo mata to za ta jika ne eh to ai a wurin wankewan in kika lura ai already ruwan na dada jika shi tun da shi ba dole sai ka jika shi musamman ya jika na musamman ba idan ka wanke tana gama wanke a lokacin za ta iya ɗauka ta kai nikan abinta to idan ta kai nika aka niko mata za ta zo ta tace shi idan uwar gida ta tace wannan kullun waken suyanta a abu mai kyau ta samu kwano mai kyau mai tsafta don koyaushe akan so uwar gida ta kasance cikin tsafta don tsafta ko da mutum bai sha'awan cin ka ko sha ba idan aka ce yau kana da tsafta to komi naka yana tafiya daidai to idan uwar gida ta sace wannan kullun nata sai ta zo ta dauke shi cak ta sa shi a murhu dama ta haɗa wutanta a murhu sai ta ɗauka ta dora wannan kullu nata idan ta dora shi ya ta kuso ta kuso za ta ga yana dan kumfa kumfa haka kumfan za ta ga ya ragu irin ya makalkale a gefen bakin tukunya to lokacin sai ta sauke shi ya sha iska idan ya sha iska sai ta ɗauki abin tatan sai ta tace wannan idan ta tace wannan kullun to ainihin wannan ruwan da ta dafa tataccen shine ainihin madaran da zai mata amfani da ita da iyalinta da mai gida wannan ruwan da ta tace sai ta ɗauki abinta in tana da firij ta sa a ciki idan ya sanyi za ta zo lokacin da za ta yi amfani da shi kowa idan aka tsiyaya mishi daidai wanda zai yi amfani da shi sai ya sa siga daidai ɗanɗanon ɗauki yadda bakin shi zai iya ɗauka saboda haka ina roƙon uwar gida ya kamata ire-iren wa'annan abu mata su rika lura suna yi ba wai a ce kullum abin da aka saba da shi shine za a yi ta ta yi ba to na bari koma da ke baya mm. shin ba a sa kayan ƙanshi ne eh to kamar shi din idan kana da ra'ayin ka sa kayan ƙanshin akan sa saboda shi kayan kanshi ai ba wani abu ne wanda yake bata um, irin yawancin kaya wanda yake in kai za a ce ka ga ya bata abu ko ya abin nan ba hmm. in tana da ra'ayi tana iya sawa amma wasu ba sa sawa a ciki yawanci masu ulcer ma ba sa sa citta a cikin shi gaskiya bayan kin ce wannan kumfan da ke tasowa daga cikin tukunya kin ce eh. shine ainihin ma abin da ake bukata a jiki a'a yawanci an fi son ka bar shi ya nuna da shi idan ya nuna da shi za ka gane zai koma bakin tukunyan gefe gefen bakin tukunyan ki ga ya dan makale haka to shi kenan haka ake an fi bukatan haka akan ki yaɗe shi ki zubar da shi. To sai ka bar shi ya kwan ya huce kenan? Eh idan ka sauke ya huce shine ka ƙara tacewa sai ka sa abinka a cikin firij. Eh sai ka sake tacewa saboda wannan abin ai yana zare-zare wannan kumfan mm. shine in ya mammakale haka zaki ga ya dan yi zare-zare. to in kika mai da shi dama ya sha iska kika tace wannan zare-zaren zaki gan shi a cikin abin tatan tunda dama da farko arga riga an fidda disa'ai to wannan abin shi kumfan to a lokacin zaki gan shi shi kuma to in kika sa abinki a cikin firij shi kenan to wasu kuma da wannan ne sukan yi amfani sai kiga an soya milk ake cewa ko madaran waken suya shi kuma akan bar shi ya kwana ne don wannan madaran waken suya wanda zaki sha daban wancan kuma da yawanci mutane kamar sun fi sannin shi da soya milk shi kuma daban yadda ake yin shi shi wancan idan kika dafa hmm. za ki juye shi a cikin wani abu ki rufe shi ne in ya kwanan yake koma kamar kindirmo to ina zai kwana a ƙasa ko a cikin freezer a a a waje zaki ajiye shi ba a sa shi a cikin freezer zaki ba a sa shi a na'uran sanyi a ba a sa shi a na'urar sanyi sai ya kwana gari ya waye kina bude shi za ki ga ya koma kaman kindurmo to idan ya koma kaman kindurmon nan shi kuma in kina son ki mai da shi wai soya milk din mm. tunda yawanci haka aka fi sani da mm. shi mm. to shi ne shi kuma yawanci za ki ga mutane sukan dan sai flavor haka su dan sa mishi dan abin kanshi eh, sai a sa siga in aka sa siga aka hada shi to in aka duddura shi a kwantenan shi kawai sai a sa shi a firiji to kenan da kaurin sai ake shan shi shi haka ake shan shi ba kaman wannan da ake dafa shi a sha ainihin madaran waken suyan ba kaman tsalan nono eh kaman tsalan nono to akwai wani amfani da mace za ta samu na yin amfani da wani abu ila a jiki ila mara lafiya kaza idan yi amfani da shi akwai abin da zai karu ko dai kawai kowa da kowa zai iya sha eh to wannan abu ne wanda yake kowa zai iya sha tunda yake yana mana amfani a jikin kika lura kamar shi waken suya yawanci kamfanin nuka ai suna amfani da shi wurin yin madara da sauransu da kayan abincin yara to kin gani aiko yana da amfani ma mai muhimmanci a jikinmu da 'ya'yayenmu baki daya saboda haka uwar gida ya kamata ta lura da irin waɗannan sababbin abubuwa to in aka dan samu irin wa'annan aka dan sarka ba wai sai da yawa ba ko waken ki gwangwani biyu ne ko uku zaki iya yi saboda yanayin rayuwa a sha tuwo To a nan kuma muka ka ƙarshen shirin namu na yanzu. A madadin wakiliyarmu Binta Ibrahim da dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Amurka yau ta zama lalace eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bai